Shigowar sojan ruwan Amurka kenan a wurin wannan biki domin gabatar wa jakada Eric P. Witaka tutar Amurka kamar yadda abin yake al'adance. Kafin a ci gaba da rera taken wannan ƙasa wacce ke cika shekaru 242 da samun 'yancin kai daga tura mulkin mallaka. da yake jawabi a yayin wannan biki da ke samun halartar mambobin gwamnatin Nijar, ambasada Eric Witeka ya yaba wa abin da ya kira kyakkyawar hulɗa da ke tsakanin Nijar da Amurka. Ƙasashen da ke kallon alƙibla guda wajen ayyukan bunƙasa demokradiyya, ayyukan samar da tsaro da haɓaka tattalin arziki, kamar yadda a watan Janairun 2018 gwamnatocin biyu suka kaddamar da wasu manyan ayyukan inganta rayuwar jama'ar Nijar musamman a yankunan karkara ta hanyar wani shirin da ake kira Millennium Challenge Compact wanda aka ware wa miliyan 437 na dalar Amurka ba idan wasu miliyan 18 da wannan ƙasa ta tallafa wa Nijar ɗin domin yaƙi da masassarar cizon sauro. democracy, de Jamhuriyar Nijar na daga cikin ƙasashen da ke kan gaban waɗanda Amurka ke taimakawa matasansu. kamar yadda wasu bayanai ke cewa matasan wannan ƙasa sama da 500 ne suka mori wani tsarin samar da madogara baya ga ɗimbin waɗanda suka samu horo a albarkacin shirin nan na yali da ke wa matasan afirka gwiwa yaƙi da ta'addanci domin samar da tsaro a nijar da sauran ƙasashe makwabta shine abin da a yau ke cin yawa amurka da ƙawarta nijar tuwo a ƙwarya le défi de la lutte contre le terrorisme qui ne respecte ni la frontière ni la vie humaine. A cewar ambasada Eric P. Whitaker, gwamnatocin kasashen biyu na da cikakken haɗin kan da zai ba su damar cimma wannan guri. A nan ya ce yana jajantawa dukkan jama'ar da suka rasa 'yan uwansu a dalilin yaƙi da ta'addanci. Yana mai cewa Amurka za ta ci gaba da taimakawa wannan ƙasa a dukkan fannonin da ta saba yi domin kyautata rayuwar jama'a. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.